بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ‘yan uwa wannan shi ne darasinmu na biyar a cikin littafin babban malaminmu abu abdurrahman dr muhammadu sani umar littafi mai suna nabiyun rahmati sallallahu alaihi wasallam durusun wa idan ba a mance ba a darasin da ya gabata mun tsaya inda malam yake ba mu labarin wafatin kakansa abdulmuttalib da irin yadda بطنسا أبو طالب بابا سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه شي ما يدورا دقا إندا يتأي أورن كلا وادشي مالا يتي لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني سنين توفي جده عبد المطلب ابن هاشم ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل احترام وتقديس وظل فوق أربعين سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله دروس وعبر نشأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتيما إيذان بمقدم منقذ الضعفاء واليتامى من الذل والاستضعاف الذي يعاني منه المستضعفون في الأرض ومنهم الأيتام الذين يضيعهم أولياؤهم لكي لا ينشأوا نشأة يعرفون بها حقوقهم ثانيا أن نشأته من غير أبوين ومن غير جد تقطع السبيل أمام المبطلين الذين ربما اتهموه بأنه إنما رضع أو رضع لبان دعوته ورسالته بتوجيه وإرشاد من أبيه وجده لكي يصل بذلك إلى جاه الدنيا وحطامها باصطناع النبوة ولا سيما أن أسرته كانت بمكانة مرموقة في قومه ثالثا وفي يتمه ما يكون تسلية وجبرا لخاطر اليتامى في كل زمان ومكان فإذا عرفوا أن نبي هذه الأمة إنما نشأ يتيما أدركوا أن اليتم ليس نقمة ولا مذلة رابعا أن في ذلك دفعا لعزيمة اليتيم أن يسعى لطلب معالي الأمور ولا يقعده يتمه عن العمل والسعي لبلوغ أسمى أهدافه في حياته بل يعمل كل ميسر لما خلق له خامسا أن في ذلك حظا وتشجيعا لأمة هذا النبي على تكريم اليتيم وإعانته وإعالته وعدم دفعه عن حقه ما لن يتشي lokacin da ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya cika shekara takwas a daidai wannan gaba ne kakansa Abdul Muttalib ɗan Hashim Allah ya karɓi kayansa amma Allah tabaraka wa ta'ala bai tozarta ma'aiki ba sallallahu alaihi wa sallam sai ya kawo wanda kuma zai ɗora daga inda shi kakan ya tsaya sai Allah ta'ala ya tasar da Abu Talib wanda ya tsaya tsayuwar daka da haƙƙin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to dama ai ɗan uwansa ne soyayya da take tsakaninsa da ɗanuwanta uwanta Abdullah ɗan Abdul Muttalib kai ka ce ita ce ta koma kan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi sallam wanda yake Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib hakika malamai suka ce yayi iyayinsa ya cika kulawan nan da ya tsaya da ita akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai abin da ke tabbatar ma da haka sai da ya hada shi da 'ya'yansa na cikinsa ya dinga ma gabatar da shi wurin kulawa da fifitawa akan ƴaƴan kai yake bance shi ma da kulawa ɗoriya akan irin kulawar da yake wa ‘ya'yansa. Haka Abu Talib ya ci gaba da kulawa da ma'aiki sallallahu Alaihi wa sallam har sai da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya wuce shekara arba'in. yana ƙarfafarsa yana ɗaure masa gindi yana tallafa masa ma'ana kira har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi abu talib bai ƙyale shi ba ya ba shi dukkanin kulawa da dukkanin ɓangarorin da yake bukata a kula da su kuma ya kasance mai matuƙar gaskiya wurin nuna kulawan nan kai har rigima yake yi domin ya kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ‘yan uwana masu albarka wannan gaba tana ba mu saƙon cewa al'amuran na rayuwa a hannun Ubangiji ta baraka wata'ala suke. Yusau da yawa za ka ga wasu a cikin rayuwa suna shiga damuwa har wannan damuwar ta sa su rashin gaskiya. Ta fuskar cin amanar al'umma da ƙoƙarin kwashe kuɗin al'umma da ƙoƙarin yin zamba cikin aminci, tsoronsu shi ne wai kada su mutu bayan su kuma ya yi talauci ko ya yunwa. sai suke ganin cewa wannan kuɗin na al'umma da za su tara wa ‘ya'yansu, kamar za su iya tara musu yanke talauci, wanda ko da an tara maka fan taɓa sama, matsawar Allah ta'ala bai rubuta kana cikin masu arziki ba, to Allah ta'ala da hikimarsa da iyawarsa sai ya kawo sababi da dalilin lalacewa wannan kuɗin, babu inda za su je. Na tabbatar masu kallo da sauraro za su yadda da ni matuƙa. a yayin da sun gani da idanunsu kuma sun ji da kunnuwansu labarai mabambanta na waɗanda aka mutu aka bar musu gado mai tilin yawa amma kuma a tsakankanin shekaru biyu uku dukiyar an lalata ta ba a san ma mai aka yi da ita ba don haka a kullum addinin musulunci yana mana tarbiyya a kan, mu gane cewa rayuwa a hannun Allah Ta baraka wata ala take bawa ba shi da wani tsimi ko dabara ko tanadi matsawar ba Allah Ta baraka wa ta'ala bane yi masa Don haka tsururtar abin da kake yi da ƙoƙarin ana ha maza ana ha mata mutum sai ya yi sama da faɗi, sai ya yi rashin gaskiya saboda nasa ya ji daɗi na wani ya wahala to wannan yana nuna tsabagen jahilcinsa da sunnar Allah yana nuna tsabagen rashin fahimtarsa da abin da ke zuwa ya dawo na cikin rayuwa da wadata da rashin wadata duka wannan zaɓi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala rayuwa baki ɗayanta zaɓi ce duk wanda ka gan ganshi akan wani yanayi mai matsanancin daɗi ko na takama ko na isa na mulki ko na karatu ko na wani salo na rayuwa to ba iya wasa ba ce ta kai shi ba zaɓinsa ba ne Allah tabaraka wa ta'ala shi ne yake zaɓa kowa abin da ya dace da shi wannan tushe ne a cikin sunnar rayuwa wa rabbuka yakhluqu ma sha'u wa yakhtar kaga wani sai ya tsammanin cewa tunda an haife shi maraya to ai tasa ta ƙare. to amma Allah ta'ala da hikimarsa akwai tanadi da ya yi masa na musamman don haka kulawar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya samu kulawa ce wadda ko da mahaifinsa Abdullah yana raye ka ce iya kulawar da zai masa kenan bal Salima duka zamu ga cewa irin kulawar da kakanni suke wa 'ya'ya wani zubin ma tana da tarairaya tana ɗara irin kulawar da mahaifa suke yi kai ka ce soyayyar mahaifan ne ake haɗa ta da kuma ta jikokin duka sai a haɗa a bawa jikokin to wannan yana nuna mana mu miƙa lamari ga Allah tabaraka wa ta'ala mu nemi taimakonsa mu kyautata wa Allah tabaraka wa ta'ala zato mu daina tunanin cewa zai tozarta mu ko ya tozarta 'ya'yanmu da mu da 'ya'yan namu da iyayenmu da kakanninmu da kowa da kowa mallakin Allah ne tabaraka wa ta'ala shi ne ya mana tanadi kuma babu abin da yake gajiyar da shi a cikin sammai da ƙasai. ‘Yan uwa masu albarka, bayan malam ya ba mu wato jimillar a dunkule abin da ya faru a shekarar da kakansa ya wafati da kuma wanda ya ɗora da kula da shi, to a nan malam zai yi ɗauraya a darussansa na baya baki ɗaya. Menene muhimman darussa da izinoni da za mu iya koya daga ciki. Malam ya kawo izina har guda biyar kamar yadda na karanta a harshen larabci, izina ta farko ya ce, Tasowar ma'aiki sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam a matsayin maraya, wannan wani salo ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara wanda yake cike da hikimomi. Daga cikin muhimman saƙon da wannan abu yake nuni gare shi, shi ne cewa Allah zai turo wanda zai tseratar da raunana a nan duniya zai tseratar da marayu daga ƙasƙanci da wulakancin da ake musu a ban ƙasa domin a wurare mabambanta a al'adu mabambanta a al'ummatai mabambanta za ka samu idan yaro ko yarinya suka taso ba su da iyaye ko ba uwa ba uba ko ba uwa sai uba ko sai uwa ba uba za ka ga ana yi musu wani kallo na rangwamen galihu, rangwamen gata, ana ganin cewa in dai harka ce da za a samu duniya to ba za a kullata da su ba, domin su ba su da duniyar ba a tara musu ba. To babu shakka shi kuma mai rauni ba shi ya kansa ba, ba shi ya zaɓa wa kansa wannan raunin ba, tunda Allah Ta baraka wa ta'ala shi ne alkawiyul matin, mai ƙarfi wanda ba a mai galaba al'aziz, wanda ba a rinjayarsa to amma da hikimarsa kuma sai ya yi amfani da wannan ƙarfin nasa kuma yana kula da mai rauni kuma yake kishin mai raunin kuma yake umarni a kula da mai raunin don haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya turo shugaban halitta da ya tashe shi a yarintarsa sai ya sanya shi ya zo a yanayi na rauni na rashin uwa da uba na rashin wanda za su tallafa masa kai tsaye wanda suke iyayensa ne to amma a cikin wannan ana so a nuna cewa lamari a hannun Allah yake ana so a nuna cewa wannan da ya ɗanɗani wannan raunin to yana daga cikin sirrin da yasa ya fi kowa tausayawa mai rauni wanda idan muka ga raunana a duniya suna da yawa wanda suka fi kowa shan wahala su ne al'aitam marayu waɗanda za ka ga makusantansu ‘yan uwan uwa ko ‘yan uwan uba za ka ga wani zubin ma sai su tauye musu haƙƙinsu sai su yi shakulatin ɓangaro su yi sakaci da irin kulawar da ta dace su yi musu so da suna ganin kamar sun zama musu kaya suna ganin ba su da wani galihu ba za su iya ramawa ba in an musu suna ganin kawai wahala suke musu alfarma suke musu wanda a musulunci ba haka musulunci yake kallon marayu ba ba haka yake kallon masu rauni ba shi yasa idan ka koma ayoyin nan da Allah tabaraka ta'ala yayi magana na gado zaka ga a ciki wurin takatsantsan nusarwa wurin ai taka tsantsan da cin dukiyan maraya da kuma a kula da shi matukar kulawa sai yace wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim durriyatan dha'afan falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida saboda ita mutuwa riga kowa ce tana wuyan kowa ba wanda zai iya cire ta babu notice sanda za ta zo don haka yadda mutuwar ta zo wa iyayen waɗannan yara masu rauni kai ma za ta iya zuwa maka ko yau ko gobe ko shekara mai zuwa ko ta sama ba za dai a dawwama ba kuma za ka tafi ka bar 'ya'yan kai ma za ka burace a tsaya a kula da su don haka abin da shari'a take ta nusar da mu kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zo da irin wannan yanayi kasancewarsa shi ya ɗanɗani mafi ƙololuwan maraici sai ya zamto cewa ya fi dukkanin mutanen duniya tallafa wa masu rauni musamman marayu. Izina ta biyu, tasowar ma'aiki sallallahu Alaihi wa sallam ba tare da uwa da uba ba, da kuma yadda yana ɗan shekara takwas ya rasa kakansa. Lallai wannan akwai wani nau'i na yankan hanzari ga waɗanda suke ‘yan tamore, masu ƙoƙarin yi wa shari'ar Allah jafa'i, na daga kafirai da bara gurbin musulmi waɗanda ba su ma gane mai musuluncin ba, waɗanda kullum suke ƙoƙarin su nuna cewa, musamman a ciki turawan yamma, wanda suka karanta tarihin musulunci da abin da ya shafi ilmai na musulunci, waɗanda ake kiransu Orientalist, ma'ana turawa 'yanci rani a cikin karatun addinin musulunci suna ƙoƙarin su nuna a rubuce su cewa ai shayarwar da aka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shayarwa ce ta musamman domin a ɗora shi a kan yadda zai nemi duniya. Shi sa kaga wannan fasin-fasin ɗin da aka yi, ai wannan annabtar da ya zo ya claiming ɗinta bisa faɗarsu, ai an tsara ne domin wai martaban nan ta gidansu da suka gada a lokacin jahiliya kar ta salibe ta kubce ta fada wani gidan don haka musamman tunda ya taso daga wani family mai matsayi waɗanda mutanensu suke girmama su to sai aka yi ta ƙoƙarin tsakankanin uwarsa tsakankanin kakansa tsakankanin ɗan uwan ubansa ya za a koya masa wannan abin nan din wannan daga ji ka san shifcin giza ne daga ji ka san irin jinsin maganar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ko kusa ko alama ba ta kama da kowane abu ba face da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya zo da shi face wani haske wanda yake tabbatar da cewa daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala yake domin su ba al'umma ba ce mai karatu ballantana ta rubuta yanayin tsarin yadda Allah ta'ala ya dinga saukar da ayoyi wanda suke kece raini suke kurewa mutum maleji da gudu Lallai wannan yana nuna cewa lamarin da sha'anin na annabtarsa ya fi ƙarfin a tsaya a kulle shi a cikin ɗaki a kimsa masa a raɗa masa a koya masa darasi na uku ko izina ta uku lallai a cikin jarrabar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da maraici wannan akwai nau'i na kwantar da hankali da kuma rarrashi da kwantar da zuciyar waɗanda Allah ya jarrabe su da maraici a kowane zamani kuma a duk inda suke kuma kowane irin al'umma ne kowane irin yare ne domin yayin da mutum ya buɗe littafi ya karanta cewa annabin wannan al'umma da yake fiyayyen halitta ba da ɗayi ɗan gatan Allah farin jakada Allah ya jarrabe shi da maraici a haka ya taso to mutum zai ji kwanciyar hankali ya ji cewa to shi wane ne shi ga wanda ya fi shi ma ga wanda yake madugu uban tafiya amma Allah ya jarrabe shi da maraici to don haka ai ba a kan safarau ba kuma sunnar rayuwa dama tana tabbatar da cewa duk sa'an da ka ji cewa wani abu ya same ka ko da na wahala ne amma ba kai kaɗai ba ne akwai wanda ya tarayya da kai to za ka ji kamar yadda bahaushe yake cewa mutuwar yawa kaka ce sai ka ji cewa babu tashin hankali da yawa a cikin sabgar. izina ta hudu lallai a cikin tasowar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam eh, ya kasance cikakken maraya akwai nau'i na haɓaka himmar da jimirin kowane irin wato um, wato maraya ta yadda zai yi ƙoƙari ya jajirce ya zage dantse ya nemi maɗaukakiyar rayuwa domin sunan rayuwa tana tabbatar da wa allai salil insani illa ma sa'a dan adam ba shi da wani abu ba shi da wani rabo da zai samu a duniya da layira sai fa abin da ya tsororta mutum ba zai kwanta ya bacci ba amma kuma in ya farka ya ce yana so ya ga wani wani nau'i na rayuwa wanda yake mafarkinsa rayuwa ba mafarki ba ce. aiki ne tukuru zage dantse ne tsayuwar daka ce iya yadda mutum ya tsayi daka iya yadda kuma sakayya ta zo masa mai daɗi don haka lalle kai ka ce Allah tabaraka wata'ala yana zaburar da marayu cewa su tashi su nemi duniya kuma su nemi lahira kada maraicin da Allah ya jarrabe su da su da shi ya zamto sanadiyar hana su hana su yin ya zamto sanadiyar hana su yin aiki domin shi maraici ɗin ba dalili ba ne da zai hana yin aiki. Lallai, maraici ba zai hana su su isa matuƙa ba su kai matakin da Allah tabaraka wa ta'ala da manzansa yake so su kai. A'a, su yi ƙoƙari su ga sun yi aiki, domin Allah tabaraka wa ta'ala yana fuwa cewa kowa ya yi aiki don ya rabauta da abin da aka halice shi domin shi. Fa'ida ta biyar ko izina ta biyar, Malam ya ce, lallai akwai kwaɗaitarwa da kuma ƙarfafa gwiwa ga al'ummar wannan annabi mai girma wadda aka girmama shi da maraici aka kuma taimaka masa aka tallafe shi sannan kuma da ƙoƙarin ɗora su kan cewa marayun nan da ba su da ƙarfi ba su da iko ba su da dabara kada mu kuskura mu danne musu haƙƙinsu su ma ai mutane ne ina waɗanda suke eh, raji suke ƙaraji na cewa za su kare haƙƙin ɗan adam za su kare haƙƙin mata musulunci tuntuni ya rigaye su shi musulunci yana yana izina ne da kowa a matsayin cikakken mutum wanda su kuma mun ga cewa galibi sai abin da suke da maslaha a kai suke magana wanda daga cikin abin da musulunci ya kula da shi shine haƙƙin marayu don haka akwai buƙatar a cikin mu ‘yan uwa masu albarka mu raya tunani na gidajen nan na marayu da muke da su mu daɗa alkinta su mu daɗa riƙe su mu ba su dukkanin cikakkiyar gudunmawar da suke buƙata, domin su ma 'ya'ya ne na halal a haifaffu idan ma an same su ta hanyar da ba ta halaliya ba ai ba su ne suka zaɓa wa kansu wannan hanyar ba wata jarrabawa ce daga Allah tabaraka wa ta'ala don haka bai kamata a ce wani ya ɗauki laifin da ba shi ne ya yi shi ba shi yasa muka ga cewa a ƙasashen da aka ci gaba gidajen marayu kulawa ake ba su kulawa ta musamman ina mawadatanmu ina masu hannu da shuni ina 'yan siyasa ina masu faɗa a ji? ina waɗanda suke da ɗari da kwabo babu shakka da za su tallafa a irin gidajen marayun da kawai muke da su babu shakka da an kawar da matsaloli masu tarin yawa a cikin wannan al'ummar ballantana idan kai la'akari da irin yawan da muke da shi to ka iya cewa akwai matsananciyar buƙatar a daɗa samar da wasu gidajen na marayu da marasa galihu marasa gata musamman a wata gaba mai wahala wadda take ta yaƙe-yaƙe a wasu daga cikin jihohinmu da kuma ƙasanmu ma baki ɗaya ko makwabta wanda lallai sanadiyar yaƙi da zalunci na daga wasu ɓangarori na al'umma an samu marayu masu tarin yawa. To, malam bayan ya kammala wannan bisa al'adarsa sai ya biye wa wannan darasi da tambayoyi guda shida domin mutum ya kiyaye Ya yace as'ilatul lil Ya yace awalan kan umrun nabi sallallahu alaihi wa lamma tuwufiyat ummuhu amina Ya ce shekara annabi sallallahu alaihi wa nawa lokacin da mahaifiyarsa amina bintu wahab ta rasu idan ba a mance ba lokacin shekararsa hudu tambaya ta biyu saniyan fi ayi makanin kana wafatuha a wani wuri ta rasu ba mance ba malam ya gaya mana ta rasu a wani wuri da ake kiransa abuwa yace wata alƙarya ce tsakanin makka da madina salisan man kana ma'a hina tufiyat lokacin da ta mutu wane ne yake tafa tare da ita in ba a mance ba malam ya gaya mana cewa jadduhu abdul muttalib kakansa Abdul Muttalib ke tare da ita tambaya ta hudu rabi'an man kaffalahu ba'da wafatiha wane ne ya dora daga inda kakan ya tsaya ya ci gaba da kula da shi shine baffansa Abu Talib dan Abdul Muttalib tambaya ta biyar mata tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib idan ba amince ba malam ya gaya mana cewa lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara takwas a cikin rayuwarsa سادسا من كفل النبي صلى الله عليه وسلم من عفوا تنبيه تهدو من كفله بعد وفاتها wane ne ya raini manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan rasuwar mahaifiyar, mahaifiyar yake magana, wanda ya raine ta shine kakan Abdu al-Muttalib ko, sai tambaya ta shida man kafalan nabiya sallallahu Alaihi wasallam ba da jaddi, to bayan kakan ya rasu kuma wanene anan sai ka kawo amsar abu talib kenan wa ila kam sanatin dhalla sallallahu alaihi wasallam fi himayati kusan tsawon shekara nawa ya dauka yana kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzon Allah sallam ya dauka karkashin kulawarsa sai ka ce kusan sai da yayi 40 da motsi ana har sai da ya zama annabin Allah to daga cikin wasu muhimman bangarori waɗanda shi ma in dai za a ambaci tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai an ambace su shine irin wasu muhimman lamurra da batutuwa da suka faru a wasu sassa da bangare na rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna irin kaifin basirarsa suke nuna tsarkin zuciyarsa suke nuna irin zaɓi na musamman da Allah tabaraka wata'ala ya masa wanda ya zamto tun kafin ya zama annabi ya zama na daban shine irin abin da ake kira na haɗin gwiwa mun san a wannan lokacin babu wata gwamnati guda ɗaya wadda za ta saka ko ta hana a'a lamarin da sha'anin <clears throat> yana da alaƙa da ƙarfinka ne da dukiyarka da yawan magoya bayanka wanda ya fi dukiya ya fi magoya baya to yana fin faɗa aji don haka ko da zai yi zalunci to ba wanda ya isa ya ce masa ta tafar a sauke da haka sai ya zamto ƙabilu ƙabilun larabawa kullum suna ƙoƙarin su samar wa da kansu mafita su samarwa da kansu wani yanayi wanda zai ba su sauƙi yadda za su yi rayuwa domin shi ɗan adam Allah tabaraka wa ta'ala ya yi shi cewa duk zaluncinsa shi kuma baya so a zalunce shi don haka shi yasa sai zamto shi adalci wata lalura ce da ɗan adam yake buƙatar ta a duk yanayin da yake shi yasa musulunci ya zo ne don ya tabbatar da adalci a tsakankanin 'yan ƙasa shi yasa duk sanda aka samu daula ko ƙasa ko mahukunta waɗanda suke yin adalci sai Allah ya ara musu lokaci idan ko da kuwa ba su imani da Allah ba idan kuma masu imani da Allah ɗin suka zarce suka shiga cikin ta'addanci da yin abin da bai kamata ba to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙwace damarsa to 'yan uwa daga cikin muhimman ɓangarori da suka faru a lokacin tasowar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gabanin ya zama annabi akwai irin haɗin gwiwan nan da ƙabilun larabawa suke a junansu don su ƙwato wa mai haƙƙi haƙƙi don su taimaki wanda aka zalunta don su yi tsayuwar daka su hana mai jimirin ya zalunci ya zalince. daga ciki akwai wani haɗin gwiwa da ake kiransa hilful fudul malam zai ba mu labari akan hilful fudul da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan sabgar yayi tarayya da su domin mai ɗaurewa gaskiya gindi ce taimakon masu rauni ce to shi kuma mutum na kwarai mai amfani a cikin al'umma duk inda mutane suka haɗu za su yi wani batu za su yi wata sabga ta alkhairi ga ƙasa ko ga jiha ko ga ƙaramar hukuma ko ga al'umma ko dandazon al'umma da suke rayuwa to lallai ya wajaba idan mutum na kirki ne lallai ya shiga cikin wannan sabgar domin ba wanda zai goyi bayan gaskiya sai mai gaskiya kamar yadda ba wanda zai ɗaure wa ƙarya gindi sai maƙaryaci ƙaramin mutum mutumin banza azzalimi malam ya ce, sababu أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص ابن وائل ومنعه حقه فاستعدى عليه الزبيدي أشراف قريش فلم يعينوه لمكانة العاص فيهم ووقف عند الكعبة واستغاث بآل فهر وأهل المروءة فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وبنو التيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاما وتحالفوا في شهر حرام وهو ذو القعدة فتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه malam yace dalilin da yasa aka yi wannan haɗin gwiwa da ake kiransa hilful fudul yace wani mutum ne ya zo daga ƙabilar zabid ya zo garin makka ya taho da hajarsa ta siyarwa sai aka samu wani fitaccen mashhurin mutum da ake kiransa al'as ibn wa'il sai ya sai kayan amma da ya siya sai ya hana shi kudin don haka wannan zabidi ɗin ɗan ƙabilar zabid sai ya nemi taimakon manya-manyan mutane a cikin ƙuraishawa amma duka sai suka yi mai kunnan uwar shegu suka haɗa baki suka yi kurum ba su taimake shi ba saboda dalilin su al'asu ɗan wa'il babban mutum ne to ya ta yaya za a yi fito na fito da babban mutum don haka wannan zabidi ya rasa mai yake mai daɗi ya tsaya a gindin ka'aba ya rare muryarsa yana neman taimako ga banu fihir da kuma sauran mutane masu mutunci a cikin makka cewa yanzu kuna raye za a zalunce ni a cuce ni na yi takakkiya daga wata duniya na zo nan domin na nemi halaliya amma kuma wanda yake ganin shi isasshe ne ya tattara kayana ya karbe kuma ya hana ni kuɗi na aiko yana irin wannan yana wannan shelar sai banu hashim wanda su ne kaga kakannin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ɗan uwansa ne sai suka tattara da banu zuhra ɗan uwan mahaifiyarsa kenan wa banu taym ibn murra banu taym ɗan uwan na abubakar radiyallahu an sai suka haradu baki ɗayan a gidan fitaccen mutum nan da ake kiransa Abdullah ibn Jud'an Abdullah ibn Jud'an yayi musu walima ya musu kabaki ya dafa abinci aka haɗu a wannan lokacin ne suka ƙulla alaƙa suka ɗau alƙawari a junansu za su taimaki gaskiya da masu gaskiya, za su ƙwato wa masu gaskiya haƙƙinsu da waɗanda aka zalunta, kuma abin ya dace da wata mai alfarma shine ne Zulƙa'ada. haka a wannan lokaci ko a wannan gida suka ƙulla wato alƙawarinsu sannan suka tafi akan cewa za su zamto tsintsiya guda maɗaurinta ɗaya ga duk wanda yake aka zalunce shi sai sun bi kadi sun yi bibiya sun ƙwato haƙƙinsa daga wurin azzalimi. Malam ya ce wa sammat Quraishun hilfa al-fuduli wa qalu laqad dakhala ha'ula'i fi fadlin min al'amri. amri sun kira wannan hilfa al-fuduli wato haɗin gwiwa na mutunci da daraja da sanin ya kamata. Suka ce domin duka nan, duk wanda ya shiga cikin wannan lamarin to ya shiga cikin wata falala ta lamari ya shiga cikin yanayi da ba zai dana sani ba don haka haɗin gwiwa ce ta mutunci ba haɗin gwiwa ba ce ta zalunci malam ya ce wa qad hadara an sallallahu alaihi wasallam hadha al-sayf alladhi yahdamu bihi sarh al-dhulm wa rafa'u bihi manar al-haqq وقد قال صلى الله عليه وسلم شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه وقال عليه الصلاة والسلام لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي بها حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت فزا الله صلى الله عليه وسلم يا هلرشي wannan haduwa da haɗin gwiwa na mutunci da daraja da sanin ya kamata wanda ‘yan uwansa da manya-manyan masu mutunci a garin Makka suka hada a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yaro wanda ta dalilin wannan ne kace suka rushe wani katotan gini na zalunci wanda ya doru lokuta zamani da daddan zamani wanda ta wannan hanyar ne suka daga gaskiya suka yayata ta domin mai sha'awar ta yi ruku da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito shi cikin Musnad sifili na uku shafi na ɗari biyu da goma da kuma Ibn Hibban hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari uku da saba'in da uku inda yake cewa na halarci wani haɗin gwiwa na gaskiya da ake kiransa hilful mutsayibin tare da wato babbanni na manzo salam yace lokacin ina ƙaramin yaro yace lallai ba zan so a ce an bani jajayen raƙuma ba a ce ni na warware wannan a wannan alkawarin nan an ambaci jajayen raƙuma domin a wannan lokacin su ne mafi tsada mafi darajar dukiya kamar yanzu mutum ya ce ba zan yi farin ciki a ce na bar wannan alkhairi da na dasa ba wai a bani jiragen sama guda ɗari ko abin da ya kama da haka kaga manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna goyon bayansa ga gaskiya kamar yadda a ɗaya hadisin da ya zo a cikin sunan kubra na Alimamul imam al-baihaqi na shida shafi na 367 riwayar sayyidina abdullahi ɗan talha ɗan auf Manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na halarci wani haɗin gwiwa na gaskiya a gidan Abdullahi ɗan Juda'an, ya ce, Ba zan taɓa so a ce, an ba ni jajayen raƙuma ba, shi kuma wannan wato haɗin gwiwa ɗin ba a yi shi da ni ba ma'ana gwara a ce da na halarce shi sama da a bani dukiya mai tsada a kowane irin zamani maza salam ya ce da a ce ma yau a musulunci za a kira ni zuwa ga irin wannan haɗin gwiwar ya ce wallahi da zan amsa zan je Allahu akbar ‘yan uwa wannan shine manzan rahma nabiyun rahmati sallallahu alaihi wasallam saboda tausayinsa tausayinsa bai tsaya ga muminai ba alqur'ani ya ce bil mu'minina raufur rahim amma Allah tabaraka wa ta'ala a wani wurin ya ce wa ma naka illa rahmatan lil'alami ba mu turo ka waface dan ka zamto jin kai ga talikai duk wanda ba Allah ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tallafa mai ya ji kansa wanda in aka tambaye ka kaɗan daga cikin wato fuskokin da suke nuna jin kansa da rahmarsa ga talikai to wannan abin da aka ambata na hilful fudul da hilful mutayyibin ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke nuna a haka akwai darussa da fa'idoji da iznoni da za mu iya koya dangane da wannan labari da malam ya kawo malam ya ce inna al'adla qimatun mutlaka wa laysat nisbiyya wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuzhiru i'tizazahu bil musharaka fi في تعزيز مبدأ العدل قبل fal بعقدين فالقيم الإيجابية تستحق الإشادة بها حتى لو صدرت من أهل الجاهلية ثانيا كان حلف الفضول واحة في ظلام الجاهلية وفيه دلالة بينة على أن شيوع الفساد في نظام أو مجتمع لا يعني خلوه من أي فضيلة فمكة مجتمع جاهلي هيمنت عليه عبادة الأوثان والمظالم والأخلاق الذميمة كالظلم والزنا والربا ومع هذا كان فيه رجال رجال أصحاب نخوة ومروءة يكرهون الظلم ولا يقرونه ثالثا إن الظلم مرفوض بأي صورة ولو وقع الظلم على أقل الناس إن الإسلام يحارب الظلم ويقف بجانب المظلوم دون النظر إلى لونه ودينه ووطنه وجنسه رابعا جواز التحالف والتعاهد على فعل الخير وهو من قبيل التعاون المأمور به في القرآن الكريم قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اتقوا الله إن الله شديد العقاب ما لن يتشي للي زام فهمتي تشيوا شي آدلتي وتتبيئة تمتنتي تسنن ياك ماتا mai matuƙar muhimmanci kuma ana buƙatar ta a kowace gaba ta rayuwa ana buƙatar ta a kowane irin mataki kuma kowane irin mutum kowane irin ɗan adam yana buƙatar adalcin nan mai jagora ne wanda ake jagoranta ne a'a baƙo ne ɗan gari ne ƙarami ne babba ne namiji ne mace ne kowa yana buƙatar a mataki irin nasa ya zamto an masa adalci wato adalci wani haƙƙi ne wanda yake saki ba ƙaidi babu wanda ya isa ya zo ya togace wannan adalcin ya ce kai baka cancance shi ba musulunci ya yaƙi irin wannan don haka ba wai batu ba ne na cewa a sabga ce ta jari hujja ko wani abun da ya kama da haka na irin tsare-tsaren da muke gani a duniyar mu ta yau cewa ba za a yi maka kaza ba sai kana da sai ana da wata maslaha da kai sai kai in dan wane ne ko sai kai ka fito daga gidan wane ko sai ka siffanta da launi iri kaza ko kana rike da kwali iri kaza a'a shi a musulunci dan adam dan adam ne yana da ƙima yana da daraja ya waje ba a yi masa adalci shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana tunkahunsa da da wato jin daɗinsa, da kuma cewa shi yana kamar godewa Allah baraka wa ta'ala domin yaya da shi aka haɗin gwiwa wurin goyon bayan wato tushe na adalci tun gabanin a turo shi kusan da wajen shekara ashirin gabanin a turo shi da shekara ashirin sallallahu alaihi wa sallam kenan mutunci da sanin ya kamata to abu ne ta'ada ce wadda ta cancanta a ɗaga ta a yayata ta a yabi wanda ya ya goyi bayanta kuma al'umma ɗan adam su zo baki ɗaya su goyi bayanta kai ko da kuwa wannan gaskiya ɗin da mutunci da sanin ya kamata wanda ya zo da ita ɗin ba musulmi ba ne ba ruwan musulunci da rashin musuluncinsa in dai abin da ya zo da shi gaskiya ne mutunci ne adalci ne sanin ya kamata ne to ya waje ba dukkanin mutane su goya masa baya su ba shi haɗin kai domin a samu wannan abin a kai ga gaci daga cikin darussa da hikimomi wanda malam ya ambata shi ne malam ya ambata mana cewa a shi wannan hilful fudul ɗin da aka yi wanda ake ta magana a kansa to babu shakka wato wani yanayi ne wanda yake ban sha'awa na ban mamaki wanda ya tsara a tsakankanin lokaci na shirme da hayaniya da rashin gwamnati lokaci na son zuciya lokacin jahiliya da maguzanci don haka shi abin a yaba masa ne kuma wannan yana nuna maka cewa Allah tabaraka wa ta'ala da hikimarsa wato a cikin rayuwa ya sanya cewa duk inda bata da zalunci da makirci da rashin sanin ya kamata ya yadu ya watsu a kowane irin tsari ko a kowace irin al'umma wannan baya nufin fa cewa wannan al'umma gaba ɗaya ta tashi daga aiki baya nufin cewa wannan al'umma baki ɗaya bata da alkhairi baya nufin cewa baki ɗayan wannan al'ummar babu mutumin kirki baya nufin cewa ba za a samu wanda suka san ya kamata ba a'a duk lalacewar masu lalacewa a cikin su sai an samu mai dama-dama sai an samu mai sauƙi. Shi yasa kamar yanayin da muke ciki na ƙasanmu Najeriya, za ka ji wasu suna yi wa Allah tabaraka ta'ala azarbabi na cewa ai wannan ƙasar idan ana so ta gyaru sai dai a fidda waɗanda suke kanta baki ɗaya ko ka ji wani ya ce a'a sai dai a kashe suwa na baki ɗaya ko sai dai ai waye sai dai ai sabon zibi a'a ba haka sunnan rayuwa take ba ba haka tsarin Allah tabaraka wa ta'ala yake ba lallai ba a rasa na Allah ba a rasa masu sauƙi-sauƙi a wurin ɓarna ɗin. Kaga idan ka kalli garin Makka a wannan lokacin kusan ka ce ya tsari ne na zamantakewa ta maguzanci wanda bautar gumaka wato ta zamto ita ce ta yi musu katutu, zalunci da miyagun ɗabi'u kamar cutar abokan zama, kamar zinace-zinace, kamar a cin kuɗin ruwa da riba da jinsin zalunci shine abin da ya yaɗu kai abin alfahari ne ma abin ma a nuna ka ne cewa kai ka kware ma wurin iya cutan mutane amma a tare da haka kuma aka samu mutane masu wanda suka san mutuncin kansu ma'abota sanin ya kamata wanda suka ce su ba su yarda da zalunci ba kuma ba za su taɓa tabbatar da shi ba to wannan sunna ce ta rayuwa cewa Allah tabaraka wa ta'ala a koda yaushe yana ba da wani sassauci a ɗaya daga cikin ɓangarori na al'umma don haka yi ƙoƙari duk inda mutane suka lalace to ka zamto kana cikin gyararrunsu ka zamto kana cikin masu dama-damansu duk inda mutane suka zafafa da ficewa ga barin biyayya ga Allah tabaraka ta'ala yi ƙoƙari ka zamto cewa kai baka yi tarayya da su ba ba kai koyi da su ba akan haka darasi na uku wanda malam ya faɗa malam ya ce shi fa zalunci babu wani mai sauƙi a cikinsa zalunci sunansa zalunci kuma sannan a ma'auni na ubangiji tabaraka wata'ala da ma'auni na ɗan adam to ɗan adam ba zai taɓa yadda da zalunci ba shi yasa ko da wanda aka zalunta ɗin mafi ƙasƙantar mutane ne za ka ga musulunci baya ɗaga ƙafa yana yaƙar wannan zaluncin kuma a koda yaushe kowane ne shi wannan wanda aka zalunta ɗin to musulunci ɓangarensa yake tsayawa ba tare da ya yi kallo ya yi la'akari ga launinsa ba ko yarensa ko addininsa ko ƙasarsa ko jinsinsa za mu ga akwai cin kashin da ake yi a ƙasashen musulmi wanda da ƙasashe ne wanda suka ci gaba bisa yarensu da suke faɗa to lallai da sun tayar da duniya dukkaninta ba su zaunar da ita amma idan aka ce cin kashin da aka yi baƙi aka yi wa to shi kenan ai an ci banza ai ba shi da wani amfani dama baya iya komai dama shi ɗan rakiya ne a rayuwa amma yayin da aka ce an kashe ɗan waccan ƙasar wanda suke ganin a'a ai shi wannan ɗan wannan ƙasar duniya ma ga baki ɗaya ta sace don haka in dai har yana ƙasa to za a kawo ƙasar tallafi da agaji wanda ake tsammani da wanda ba a yi tsammani ba kamar yadda idan aka taɓa shi kuma to tamkar an taɓa wani ne cikin wayanda suke a fadar Allah wal iyazu billah wannan duka yana cin abin da musulunci ya yaƙa musulunci yana kallon mutum ne a matsayinsa na ɗan adam don haka yana da haƙƙin rayuwa maganar ka taɓa shi ko ka danne masa haƙƙinsa ba ta taso ba ba ruwan musulunci da shekarunsa ko jinsinsa ko kalarsa ko ƙasarsa ko yarensa ko irin abin da ya ƙware da shi na rayuwa magana ake ta cewa shin ɗan adam ne in dai ɗan adam ne to yana da haƙƙin rayuwa yana da haƙƙin a mai adalci yana da haƙƙin a bashi haƙoƙinsa yadda suka dace izina ta hudu wannan waƙi'a tana nuna mana halaccin a kowane irin lokaci al'umma su yi gungu su haɗa ƙarfi da ƙarfe su yi haɗin gwiwa su haɗa kansu a cikin unguwanni da jihohi da ƙananan hukumomi da masallatai da dukkanin inda al'umma take haɗuwa ta haɗu akan aiwatar da wani aiki na alkhairi ta yi ƙoƙari ta taimake keniya a junanta domin ta samu cimma wannan manufa domin wannan shi ne saƙon da alƙur'ani ya zo da shi in ka karanta aya ta biyu ta cikin suratul ma'ida tana tabbatar da haka Allah ta wa wata'ala ya ce kuma ku yi taimake keniya wurin duk aikin da yake na nagarta ne da tsoron Allah kada ku kuskura ku yi taimake keniya akan ta'addanci akan saban Allah akan zalunci wannan shine abin da tsarin da ake so al'ummar musulmi su rayu akai zaka ga yanzu a lokaci irin wannan wanda siyasa take tunkaro mu sai a zo a shiga cikin unguwanni kaga ana kokarin a farauci matasa majiya ƙarfi zarata masu kwakwale waɗanda inda an kai su makaranta da an yaye malamai masana waɗanda inda an ɗau nauyinsu an kai su kasuwa da an yaye manyan attajirai sai a siyo musu kayan maye sai a ɗauki makamai a basu su zamto barazana ga cikin unguwanninsu da tituna su ci mutuncin masu mutunci su keta haddi da hurumin masu hurma babu shakka ya kamata su kansu matasan a wannan gabar su yi karatun tanusu kada ku sake wani can mara kishin kansa mara mutunci wanda bai san ƙimar ku ba ya je ya ɓoye 'ya'yansa a gida wataƙila ya kai su wata ƙasa amma ku kuma ya zo ya siya muku kayan maye ya ba ku makamai ya sanya ku ku zamto barazana ga rayuwarku kafin ku zamto barazana ga rayuwar wani afala ta'qilun ba ku da hankali ne dan haka duk wanda ya gayyace ku wata sabga to ku yi karatun ta nutsu ku duba ku gani idan wannan sabga akwai alfanu ga kawukanku akwai alfanu ga ƙasarku ga al'ummarku to ku shiga ciki dumu-dumu amma idan kuka ga cewa akwai cutarwa ga rayuwarku ga rayuwar wani to ko da kuɗi ya baku ku karɓe kuɗin ku yi tafiyar ku amma kada ku kuskura ku shiga cikin wannan sabga ta rashin kirki ta rashin mutunci domin alkur'ani mai girma ya hana ku ya ce kada ku kuskura ku yi taimakekeniya ku yi haɗin gwiwa a kan saban Allah kaga shan kayan maye saban Allah ne ɗaukan makamai da zare su ga al'umma saban Allah ne ƙoƙarin yin kisa da yin barazana ko raunata da jikkata bayin Allah ko bata dukiyoyi wannan duka saban Allah ne zalunci ne Allah tabaraka ta'ala bai yadda da shi ba. malan yace Khamisan, alal muslimi an yakuna fi mujtama'ihi ijabiyan fa'ila, la an yakuna kuna raƙaman min al'arƙami ala hamishin ahdafi fi bi'ati wa mujtama'i. Sadisan, يرى المتتبع لأوضاع جزيرة العرب بصفة عامة ووضع مكة المكرمة مركز الجزيرة الديني والثقافي والسياسي وواقعها أن الباعث لأهل الضمائر الحية على إنشاء هذا الحلف لم يكن حادثة تتعلق بفرد واحد أو لبعض حقوق مهضومة لأفراد معدومين بل كان الباعث القوي هو القلق من حالة الفوضى وعدم الثقة التي كانت تسود مكة وما حولها والشعور بالحاجة إلى الأمن والاستقرار خصوصا بعد حرب الفجار واحترام الحقوق والكرامات وحماية الغرباء والوافدين إلى مكة من التجار والصناع ما لن يتشي إذن أتبير ya kamata musulmi ya zamto الأمة amfani a cikin daɗa cika al'ummar wanda idan babu shi aka ɗauke shi kai ka ce an samu giɓi a al'ummar shi ne ijabiyyan fa'ilan izamto yana da muhimmanci yana da manufa a cikin al'ummar ba wai kawai ya zama a'a wata lamba ce cikin lambobi ba wanda yana wa jama'a idan babu shi ba za a san ma ya tafi ba inda shi kuma kawai ya zama taron kwarin da hama a'a ana so kowanne daga cikin al'umma ya zamto mai amfani musamman ma matasa domin su ne suke a tsakankanin gwalagwalan shekaru da ƙoshin lafiya da cikar tunani waɗanda zarata ne za a iya amfani da su wurin dasa alkhairi ko kuma wurin dasa sharri kamar yadda malam ya kawo izina ta shida ya ce wanda yake bibiyar yanayi mabambantan yanayi na siyasa da zamantakewa na tsibirin larabawa da kuma musamman garin makka wanda ka ce makka a wannan lokaci ita ce tushe na addini da wayewa da siyasa na al'ummar larabawa zai ga cewa wa'annan mutane da suka haɗu suka ce sai mun kawo sauyi da canji a cikin al'ummar mu sai mun maganin zalunci da azzalumai za ka ga ma'abota rayayyar zuciya ce suka tsaya suka yi wani tunani na ci gaba na kawo tallafi da agaji ga al'ummarsu ba wai don gata ga wani mutum ɗaya ba a'a don gata ga ita al'ummar baki ɗayanta domin al'ummar ta shiga cikin ruɗu da ruɗani, da a halin rashin tabbas wanda wato zalunci ya yawa da jin cewa lalle akwai tsananin buƙatar a samu tsaro da zaman lafiya musamman bayan abin da ya faru na yaƙin nan da ake kiransa harbul fujjar da kuma ƙoƙarin ya zaya a girmama haƙoƙin masu haƙoƙi da mutuncin masu mutunci kuma a taimakawa baƙi waɗanda suke shigowa ƙasar domin yin kasuwanci da sana'o'i izamto an samu zaman lafiya to ƴan uwa masu albarka wannan tunanin shi ne ya kamata mu yi a ɗaiɗaikunmu a unguwanninmu a jihohinmu a ƙasanmu baki ɗaya ba daidai ba ne mu dinga kalmashe hannuwanmu da ƙafafanmu, a muna kallon ɓarna tana faruwa a cikin unguwanninmu sai mu ce a'a mu babu abin da ya dame mu tunda ba daga gidan mu take ba domin irin wannan fitina ce wadda idan ta zo ba za ta tsaya akan wanda ya janyo ta ba lokaci yana hararan mu a nan zan dasa aya sai kuma a haɗuwa ta gaba za ku ji ni insha Allahu ta'ala da wani sabon shirin kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh